Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauranmu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA a kan mita 102.5. Kana sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad download daniya duka a zangon fm kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar Masu aure Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim yau ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku jidda sojojin Kamaru suka dakile ayyukan Boko Haram tsakanin Najeriya da Jamhuriyar Kamaru din. Sai kuma Usman Ahmed Kabara ya shigo da shirin sa na nakasa ba kasawa ba. Akwai mu da labarun da suka ɗauke hankulan jaridun Ghana, kana kuma mu kawo muku ra'ayoyin da ku masu aure kuka ban muna a kan faifai. Amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. assalamu alaikum ga cikakkun labaran shugaban amurka barack obama yana shirin kyale sojojin amurka 8,400 a afghanistan har zuwa ƙarshen wa'adin mulkinsa matakin da ya bar ayan tambaya kan mafita kan rikicin na afghanistan yayin da harkokin tsaro suke ƙara taɓarɓarewa a ƙasar kamar yadda ƙwararru suka yi bayani don farko gwamnatin ta obama ta shirya za ta rage karfin sojojin amurka a ƙasar daga 9,800 da ke can a halin yanzu zuwa biyar zuwa ƙarshen wannan shekara amma shugaban na amurka jiya laraba ya ba da sanarwar cewa halin da ake ciki a afghanistan ba shi da tabbas saboda ka zai kyale sojoji fiye da abin da aka tsara za a bari tun da farko har zuwa 20 ga watan janairu na baɗi lokacin da zai sauka kan karagar mulki a halin da ake ciki kuma shugaba obama ya yi magana jiya laraba da shugaban rasha vladimir putin ta wayar tarho kan hali da ake ciki a syria da kuma bukatar rashin ta matsa gwamnatin ta syria lamba ganin an cimma ta wuta mai dorewa domin ganin an daina kaiwa farar hula da kuma kungiyoyin yan tawaye da suka amince da shirin tsagaita wuta hari yau ake sa daraktan hukumar fbi james comey zai sha tambayoyi daga wakilan 'yan jam'iyyar republican waɗanda suka fusata kan shawarar da yanke na kin gurfanar da 'yar takarar shugabancin amurka na jam'iyyar democrat wato hillary clinton akan amfani da imel na ƙashin kanta wajen tafiyar da aikin gwamnati yayin da take sakataren harkokin wajen amurka majalisar ta gayyaci komi ne ya bayyana gaban kwamitin da yake sa ido kan yadda bangaren zartarwa yake tafiyar da ayyukansa yayin da ministan shari'a kuma attorney general na amurka loretta lynch ita kuma za ta bayyana gaban kwamitin majalisa mai kula da harkokin shari'a za ta bayyana gaban kwamitin ne makon gobe lynch da komi sun gana jiya laraba gabanin ya bayyana gaban kwamitin a tuwon janar lynch ta ce za ta mutunta shawarar da hukumar fbi ta bayar kan wannan batu kakakin majalisar wakilai paul real ya faɗa jiya laraba cewa sai ta yiwu an yi wa mrs clinton gata a binciken da aka yi wa tsohuwar babban jakadiyar amurka da akwai alamun haka a ganina kakakin ya gaya wa manema labarai haka ne a jiya laraba a halin da ake ci kuma sashen kula da 'yancin biladama a ma'aikatar shari'a ta amurka ya ce zai jagoranci bincike kan dalilin da ya sa aka kai ga 'yan sanda har bai sa kashe wani bakar fatan amurka a harabar wani kantin zamanin ranar talata a birnin baton rouge a jihar louisiana gwamnan jihar bell edwards ya ce hukumar fbi da hukumomin tsaro da ke jihar duk za su taimaka ma'aikatar shari'a kan binciken da za ta gudanar gwamna edwards ya faɗa jiya laraba cewa na damu ainin a takaice bidiyon abin da ya faru yana matukar ta da hankali bidiyon ya nuna ɗaya daga cikin 'yan sandan biyu yana harbin bakar fatan ɗan shekaru 37 da haihuwa mai suna elton stalin yayin da ake danne da shi bidiyon ya janyo zanga-zanga da kuma kiraye-kirayen sallamar baturin 'yan sandan garin kal da badi a wani taron manema labarai da ya gudanar baturen 'yan sandan da badiya ce lokacin da 'yan sanda suka isa wurin stalin yana dauke da makami daga nan ne aran gaba ko kokawa ta kaure tsakaninsa da jami'an tsaro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc a sudan ta kudu jami'an gwamnati a garin torit sun ce an kashe mutane biyar aka jika ta wasu uku wasu lamura a wasu lamura daban-daban lokacin da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba su kai wa wata motan fasinja hari kan hanyar torit zuwa akweta a ranaku litinin da talata wani ma'aikacin lafiya asibitin torit ya ce cikin waɗanda suka jikata wasu suna cikin mawuyacin hali a lamari na farko shaidun gani da ido sun ce 'yan bindiga sun gudu sun buɗe wuta kan wata motar fasinja kusa da wani ƙauye da ake kira tahubuk mai tazaran kilomita 30 daga birnin torit kuma sun kashe matukin motar ranar litinin alamari na biyu ya auku ne ranar talata lokacin da wasu 'yan bindiga kan wato wannan hanyar suka buɗe wuta kan wata mota land cruiser ɗauke da fasinja kilomita goma daga torita nan take suka kashe mutane hudu jin laraba mazauna garin waɗanda su ya tashi suka yi cincirindo amma mashigar wato da ɗakin hutu na asibitin domin su tabbatar cewa babu wani ɗan uwansu a cikin waɗannan hare-haren da aka rutsa da su ana dab da kaddamar da wani wurin yawon shakatawa kwatankwacin jirgin annabi nuhu da aka yi amfani da shi da dabbobin da suke ciki suka tsira daga ruwan dufana a jihar kentucky da ke nan tsakiyar amurka wannan karon ba tilas bane masu ziyara su kwaikwayi daukar jinsuna halittu daban-daban bibbiyu kamar yadda aka yi a wancan zamani rahotanni suka ce an gina jirgin wato kusan kamar dai na annabi nuhun kamar yadda aka samu bayanai cikin linjila wato bible jirgin yana da tsawon mita 155 girmansa ya kai bene bakwai kan kuɗi dala miliyan 100 aka gina shi ana sa ran dubban mutane ne za su kai ziyara wurin labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To mu faro da rahoton yadda sojojin Kamaru suka daƙile ayyukan ƙungiyar Boko Haram a bakin iyakar Kamaru da Najeriya ga rahoton Moki Edwin Kindeza wanda Ibrahim Jirma ya fasara zai gabatar. Mai magana da yawon gwamnatin ƙasar Kamaru Isa Ciro Mabakari ya ce wasu da ake tuhuma 'yan Boko Haram ne da yawan ya kai ɗari sun kai wa ƙauyen Homeka da ke bakin iyaka hari inda ofishin jami'an sojan haɗin gwiwa yake. ya shaidawa muryar amurka cewa sun shiga ƙauyen kuma sun musu binciken kwakwaf kafin daga bisani sojoji su fatattake su sai dai soja guda ya ji rauni L'attaque contre les postes de Homeka vient de rappeler que si l'ennemi est aujourd'hui agonisant, il conserve cependant une certaine capacité de nuisance. C'est le lieu de rappeler ici Cewa yake yi harin da waɗannan 'yan ta'addan suka kai a inda jami'an tsaro suke wata alama ce da ke nuna cewa duk da yake suna cikin damuwa amma suna nuna cewar har yanzu suna da sauran karfin ta da zaune tsaye ya ce sai dai yana son ya faɗa musu cewa sojojin haɗin gwiwa na nan cikin shirin kota kwana domin kare martabar ƙasarsu jamhuriyar kamar dai tana ɗaya daga cikin ƙasashen da sojojinta suke cikin sojojin haɗin gwiwar da ke yaƙi da ƙungiyar ta boko haram a cikin satin da ya gabata ne kasar ta kamaru ta aika da sojoji a can bakin iyakar jihar arewa mai nisa bayan da wasu 'yan kunar bakin wake su biyu suka tarwatsa kansu a garin limani wanda ya yi dalilin mutuwar mutane goma sha uku ciroma ya ce yanzu haka sojojin kasar sun kai samame a wasu ƙauyuka takwas da suke gefen bakin iyakar kasar inda suka kashe kana suka kame 'yan ƙungiyar boko haram da yawa kuma suka kubutar da mutane da 'yan ta'adda suka kame haka kuma ya ce an lalata ɗakunansu na sarrafa babamai har guda goma. Les opérations dont le nom de baptême est arrow, c'est-à-dire flèche, ont porté un coup dur aux terroristes anéantissant systématiquement leur centre de gravité et les poussant à se déporter. Wasu daga cikin 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin sun yi ƙoƙarin tserewa, ya ce ya yi imani yaƙarsu da rundunar sojan Najeriya da Nijar ke yi, ya sa 'yan Boko Haram ɗin matsawa bakin iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar. sai dai kuma tashe-tashen bamabamai da kunar bakin wake ya zame wata babban matsala da yanzu haka kasar kamaru ke fama da ita wannan ya sa hukumar kasar kamaru girke jami'an soja a wuraren da suke ganin 'yan boko haram din suna kaiwa hari musamman a wuraren da suke iyaka da najeriya kana kuma ta hana taron jama'a a wajajen masallaci musamman a lokacin watan azumi da ya shige mahukuntan ƙasar sun ce sun ɗauki wannan mataki ne saboda ganin sun rage yawan barazanar da ƙungiyar boko haram ke yi to allah ya kyauta kafin mu ci gaba a shakata da wannan La ilaha illallah Muhammad a Rasulillahi ba gwani sai Allah alaka taimakin soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gun yaƙi kun ji gangan soja, soja baku na gode kai babbaku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga ku. Don hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi. Gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka. Masu cin mutum hanna man ai har ƙashin shi sai sun taune. Allah ba maza kuma sa'a. Yan samari manyan soja, mai malari babban soja Allah ji kan maza sun haɗi. Mutumin da ya ci amana Allah amana sai ta ci shi. Don mutuwa ‘yan maza suke guje soja kai ko gida tana kashe ƙato mu za mu bakin banduru wajen da ba a ce musu Allah. Soja wani taɗi. ko an ci birnin kura ai ba a ba kare dillan shi aban ruwa akwai ayaƙi don hankalin maza sun tafi Allah ya ji gan dan maraya har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha ɗaya ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. ta fatan an yi sallah lafiya. to Allah ya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa. A wannan makon muna tare da wani masanin shari'a ne kamar yadda muka sha muku alƙawarin cewa za mu samu muku wani daga cikin wanda suka san shari'a domin fayyace mana shin waya abin yake a doka ne da tsarin mulki na Najeriya. Wannan ce ta sa muka nemo wani sharar lauya a Kaduna wanda kuma mun fara hira za ku ji ko wane ne shi. Yawa barista Garba Shehu barka da warhaka. Barka ka ne ka bara ya aiki. Wallahi alhamdulillah. Uh, shirinmu eh. ne da muka saba na mutane masu bukata ta musamman wanda Hausa suka fi sani da nakasassu wanda mun sawa shirin sunan nan saboda su gane me muke magana ne akai amma mu ba mu yarda nakasassu ba ne. Eh haka. Yawa. A da farko me ka fahimta da kalmar nakasa? Wato abin da na fahimta shine nakasa eh, nakasa shine kamar wato mutumin da Allah ya jarabce shi da wata wani ragowa na rayuwa ko ya kafa ko gurgu ko ko makaho ko kuturu ka gane mm. wanda dai ba irin siffa dai na mutum Allah ya rage shi ta wani hanya ko ta wani dalili Allah ya rage shi bai da wadansu abubuwa to ni abin da na dauka shine shine na kasar shi eh to amma zaka ga Bahaushe ko in ce generally gaba daya mutanen mu sun dauka in aka ce wannan na kasashe ne kawai shikenan sai bara me ya kake kallon kai abin eh to wato mu ne muka ɗauke shi bahaushe ne mai da ƙasa ta zama kamar wani za ce kamar wani liability mm. ya zama kamar ciwo amma idan ka lura da kyau za ka ga cewa akwai guraren da suke da nakasassu amma nakasassu suna ayyuka na wanda ma masu jiki ma suke yi ga muna gani a nan kasashen turai yawa yanzu eh. na lura kaga kamar akwai akwai wani dan wani mai gudu na Afirka ta Kudu haka Oscar Pistorius kaga kaga da kasashe ne to amma kuma kaga eh, kafafunsa gaba gaba gaba ɗaya matakansa babu duk dungulmi ne yawa babu to amma mm. kaga yana guje-gujen sa yana guje yana guje-guje kuma har yayi suna ta hanyar gudun ma a duniya kwarai eh a duniya gaba daya kwarai hmm. da gaske to ka eh. san mun tattaba da mutane da yawa mun yi magana akan wannan matsala ta nakasa kafin mu je ga tunda kai ka ga maganar kai masani ne na shari'a ta Najeriya a wannan abun ya daɗe na ci na a rai kuma na shayi wa mutane alƙawarin cewa zan samo wani lauya wanda zai yi magana eh. a kai kai yaya kake kana da wata na ne ko ko makamancin haka a saboda su san da wa zamu magana su san ba daga bangaren masu nakasa bane balle kasan wani zai tunanin kila an so kai ne da sauransu eh haka barista shin kundin tsarin mulkin Najeriya wai bai san da nakasassu bane ko yaya a wato abin da yake faruwa shine mm. yadda aka yi kundin tsarin mulkin Najeriya inda kai dan Najeriya ita tsarin mulki ba ta da wani da wani da kasashe da mai lafiya duka a gurin tsarin mulki yan najeriya ne mm. ka gane to sai dai abin da yake faruwa shine ita ainihin society din namu ne mm. su al'umma gaba da. shine ta yawa ita ne ta ta kawo wani wariya to amma yanzu duk wani yanci da kasan dan najeriya nake ina da shi na kasashe ma yana ci to ka san a kamar misali bari fito maka karara a zamanin can eh. baya mulkin soja lokacin janar ibrahim badamasu babangida yana mulki a kundin eh. tsarin mulki na soja da kuka masana shari'a kukan ce mai dikiri ya fito eh. da a ƙarara cewa mutumin da yake da bukata ta musamman ya rasa wata gaba ko wata nakasa a jikinsa dole a bashi kula ta musamman za a yi kaza za a yi kaza ƙarara ya fito da shi eh. amma eh. kundin tsarin mulkin Najeriya bai fito da shi ƙarara ba ƙila shi sa mutane suka yi wa abin rukon kai na kashi me zaka ce akai eh kwarai da gaske kwarai da gaske mm. gaskiya bai fito kamar yadda aka yi wancan decree din bai fito ba baro baro kamar mm. a cikin tsarin mulki na yanzu mm. To amma duk da mm. haka mu abin da muke kallo shine mm. idan ka lura da kyau za ka cewa idan aka ce dan Najeriya to dan Najeriya babu bambanci tsakanin na kasashe da cikakke. Eh. Saboda haka kowane dan Najeriya ne duk abin da ya shafe ne a wanda a matsayin na wanda ba na kasashe ba ya shafa ma na kasashe. Eh. Yancin da tsarin mulki ya bani shi ma ya bashi. Mm. Haka. To mu dau dama abin da eh. aka yi eh ina jin Abin da aka yi shine yawa da akan dan yi da lisa ne haka saboda a tabbatar da cewa sun samu shiga cikin ko harkan gwamnati mm. ko harkan majalisa ko na akan ce ya kamata a bar musu wani kaso mm. ka gane wajen raba mukamai mm. yawwa to gaskiyan abin da ke faruwa shine mu ne ba su masu adalci ba domin ya kamata wajen raba mukamai a ce akalla an samu ɗaya ko biyu a jihohi ko a tarayya ma haka ka eh. gane ya kamata a ce a yi musu because 'yan najeriya tsarin mulki ya ce su ma 'yan najeriya ne kuma yanci da duk kowa yake da shi su ma suna da shi ai haka To, to amma za ka ga mafi, mafi yawanci a ɗauka a cewa a ƙila an yi kuskure na magana a tsarin mulki bai fito da abin ƙarar ba saboda ƙila shari'a ba ta kalli ƙila mutanen za su iya kallon abin a baibai ba. To, amma eh. daga baya kungiyoyi daban-daban na kare 'yancin bil'adama ne na su mutane masu bukata ta musamman din sun ta koke-koken a fito da doka a yi musu kaza a yi musu kaza abin ya daɗe shekara da shekaru ga duk wanda ya san magana da nake a majalisar dokoki ta najeriya amma abin bai kai daga ci ba har yau menene matsalar kake mm. eh wato ka san kamar da kamar da muke magana ka faɗa tun da muka fara mm. mun yi tunanin cewa mutane suna ganin kamar na ƙasa wani kasawa ne mm. amma abin da ya kamata shine ana ta gyaran tsarin mulki ana an yi gyare-gyare a tsarin mulki nan tun lokacin da aka fara sosai kuwa har zuwa da yan majalisa ne mm. yawa yan majalisa ne ya kamata su yi gyara su nuna cewa to ko da kamar yadda da ake cewa za a ba mata kashi talatin mm. su mu kaga su ma ya kamata a ce a cire musu wani kaso ko ko amma sashe zama kamar a ce a yi gyara cewa idan za a ɗauki kwamishinoni ko a jihohi mhm. ko a ɗauki special advisors mm. ya kamata a ce kowane gwamna an ba na kasashe an ba su gurbi guda ɗaya ko guda biyu haka za a iya saka a tsarin mulki wannan yan majalisa ne yan majalisa ne kamata su yi wannan gyaran a cikin tsarin mulki mm. don su tabbatar da cewa an kare aikin na kasassun an kare hakkin na kasassun mm. duk bayan wanda kuma yake cikin tsarin mulki tsarin mulki eh Eh. To kaga kaga da kai wannan maganar sai ya tuna min a wannan gwamnatin da ake ciki akwai Dr. Ankali da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bashi mai bada shawara ta musamman akan harkar nakasassu kaga makaho ne gaba ɗaya baya gani amma gashi an bashi wannan eh, eh. mukamin. wanda kuma na ma yi hira da shi a cikin wannan shirin ya yi bayani sosai a kai to misali kamar yadda ka ce in aka zo ana zaɓe na siyasa za ka ga cewa waɗannan 'yan majalisar da suka tubure musu akan wannan abu da su na kasa suke ta kuka a kai amma ai ba sa cewa ba sa son ƙuri'unsu. eh kwarai da gaske duk kuma inda suke sun san inda suke za su je su nemi ƙuri'unsu. eh haka. to amma kuma an haka jefa ƙuri'un iyakanta kenan. Mm. to kenan ana buƙatar eh yawwa. sai dai aje eh, su kawai ana ba su sadaka mm. in sallah ya tashi a je a raba musu kaya in azumi ya tashi a raba musu kaya in kirsimeti ya kasa raba musu kaya haka eh, to amma misali ku masu masana misali shari'a musamman lauyoyi a shin abin bai damun ku ne a ce kila kun zo tare ku ce kai mutanen nan fa gaskiya fa ya gama saboda kaga na tabbatar ba za a rasa mai na kasa ba a cikin lauyoyi da sauransu Sun wanda eh, suke ciki ba a wani yunkuri ne ha wato abin da yake faruwa shine din yunkurin da za a yi mm. ka san wato idan Eh, shi gyaran doka koko eh, irin gyara doka don a samu irin shigar da irin wani abubuwan mm. dole 'yan majalisa za su haka to idan 'yan majalisan ba su da ra'ayin yin abun ko yaya ka sa musu pressure ka sa ka eh, matsa ba za su yi ba ko ya ka sa musu matsala ba ka sa musu ka sa musu ka matsa musu lamba ba yi za su yi ba to to zaka ga akwai nakasassu da yawa da muka yi magana da su zaka ji suna cewa ai na tambaye su ɗaya bayan ɗaya zaka ji na ce idan aka baka dama aka ce ga wani abu guda ɗaya da kake so a yi ma masu nakasa dinnan wanda kowa zai amfana da shi misali ka ji wasu za su mm. ce a'a a fito musu da doka a wasu za su ce a'a a ba su tallafi misali kai a matsayinka na lauya misali a mm. shari'ancen wani irin abu ne karfi ne ya kamata in aka dankara musu a kansu akan wannan dokar za ta zama cewa ta shafi kowa ya ya kamata a yi shin a majalisar ne a'a a kundin tsarin mulki ne a'a a ma'aikatu ne na gwamnati yaya abin ya kamata in a shari'a za a bi su eh, wato idan aka samu aka sai a tsarin mulki an tsarin mulki ya da an yi gyara an dan saka hmm. cewa ya kamata a wajen raba mukamai a rinka kula da su hmm. to kaga koda a ma'aikatu ne hmm. koda wajen sana'a ne kaga za su yi kokari su kawo mutanensu ka gane a cikin tsari to kaga da haka da haka za a ɗora musu nauyi an yi da su haka da haka da haka yawa an yi da su kuma mm. za ka ga cewa kuma an rage yawan yawan su ma da suke barace barace a hanya duk za a rage su saboda wanda bai shi da kafa wanda ba shi da kafa za ka iya komi sana'a da zai da hannu Akwai su da yawa, akwai sana'o'i da yawa da za su yi. To barista Garba Shehu muna godiya sai kuma wani makon in Allah ya kai mu za mu ji ci gaban wannan hira da muka faro da kai mu ji da kuma fatan za a yi bukukuwan sallah lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana. Julie Leathers Gresham ita ce ta hada mana sauti sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa mu zama lafiya. To, zama lahiyan, yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan wasu jaridun Ghana. don fara shirin jaridu ne ga jaridar daily wacce ta yi kanun labarai mai cewa ta'addanci ba musulunci ne in ji shugaba muhammad jarida ta ci gaba da cewa shugaban kasa john ramani muhammad ya gargaɗi matasan kasar da su janye kansu daga abubuwa da ka iya jefa kasar cikin fargaban ta'addanci shugaba muhammad ya ce ta'addanci ya shigo mana cikin yankinmu na yammacin afirka kuma ana nan ana yada wannan aƙidar ta hanyar wa'azin addini wanda suke daidaita shi da addinin musulunci jaridar daily graphic ta ce shugaba john rahman muhammad ya yi wannan hurici ne a wurin sallar idi a filin taro na black star square da ke birnin accra jaridar ta ce shugaba muhammad da ya ce duk wani dan ta'adda ba musulmi ba ne na kirki wanda ma ba shi da nasaba da musulunci za iya faɗi shugaban musulmi shehu usman nuhu rubutu shine jagoranci sallar idi da aka yi a filin black star square da ke birnin accra idan muka leka jaridar deliga za mu ga ita kuma ta bugo cewa dan takarar babban jam'iyyar hamayya nana ado dankwa a kufa ado ya kira ga al'ummar musulmi da su yi wa kasar addu'an zaman lafiya da ci gaba jarida ta ce nana akufa ado wanda ya yi wa jam'iyyarsa takara tun shekarar 2008 ya kara da yin kira ga musulmin da su roƙi allah allah ya ba kasar shugabanni na kirki masu tausayi da sanin aiki a zaɓe da kasar za ta yi a wannan shekara jarida ta ce na akufa ado ya kyautata zato zai kayar da shugaban kasa john ramanu muhamman wanda yake neman ɗirewa akan karagar mulki a karo na biyu jaridar delegate ta ce dan takarar babban jam'iyyar hamayyan ya yi wa'annan hurci ne a wata sanarwa da ya fitar don taya al'ummar musulmi bikin sallar idi ya ce a daidai wannan lokaci ina miƙa muku sakon barka da sallah tare da fatan alheri ga musulmin ghana da ma na duniya baki ɗaya sai kuma jaridar ghanaian times wacce ita kuma ta rawaito sanarwa da ma'aikatar wutar lantarki ta bayar cewa za ta fito da sabon farashin wutar lantarki mai ra'usa don masu amfani da wutar su samu sauki jaridar ta ce wannan farashi mai sauƙin ya samo asali ne daga wani shiri na tallafi da ya fara aiki a farkon watan yuli jaridar da chronicle ta ce a faɗin ma'aikatar wutar lantarkin wannan ragi da za a yi zai amfani mutane da ke amfani da wuta a gidajensu wanda suke amfani daga ma'aunin wutar lantarki na unit ɗaya zuwa unit hamsin a kowace wata jaridar ta ce gwamnati ita ce ta bada wannan tallafi wanda ya kai cd miliyan 300 wanda zai ɗauki wannan bashin har tsawon watanni shida masu zuwa jaridar da chronicle ta kara da cewa manajan tsara kuɗin wuta da shigar kuɗaɗen ma'aikatan wutar lantarkin jackson daniel ajiman shine bayyana wannan labarin a wani taron manema labarai da ya yi a birnin accra da wannan muka kawo karshen shirin jaridar da yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu auro kuka aiko mana Assalamu alaikum Ado sabuwar ƙasa unguwar masu fari karamar kuma kafir cikin jihar Katsina. A ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari. A tun da ya ce da buƙatar wadata ƙasa da abinci. To na manoman da aka rena su ne ke wadata ƙasa da abinci ba waɗannan manya-manyan manoman ba. Dan Allah a kawo ta taki wadata a cikin ƙasar Najeriya. In dai ana buƙatar noma ya wadata. Amma yanzu a ce buhun taki baya buhu ɗaya tak naira dubu tara matsala na fama da abin da zai ci da kanshi ciyar da kan ma zama tashin hankali to da me zaka ci da kanka da me zaka sai tashi assalamu alaikum radio muryan amurka mai magana umar daga kajil jauro son local government adamawa cikin nigeria to alhamdulillahi ina wa ɗaukacin musulman duniya da ma na ƙasashe waje da nigeria da ko'ina da ko'ina ina masu barka da sallah Allah ya sa a yi sallah lafiya Allah ya sa a yi asa'a kuma Allah ya kare mu da fitintinin zamani Assalamu alaikum muryar Amurka ni ne Abubakar daga biyu Borno State ra'ayina don Allah ku isar min ga Janar Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya wannan yankin Niger Delta nan ina ba da shawara wa shugaban kasar najeriya ya sa state emergency a wurin a shawo kan wannan abun sai a zuwa sakin mayar gwamnatin farin fura assalamu alaikum sashen kusa na muryar amerika gana magana bashir kwamfuta daga nan da yau kargaman kano state nigeria ina so ku ni dama domin na yi kira da al'ummar musulmai da yiwuwar wannan wata da allah ya kawo mu su na watan azumin ramadana yi aiki da abin da ya koyar da mu kuma sannan malaman mu da su yi ƙoƙarin kira da jama'a domin haɗin kai ba rarraba kai ba wanda yake kawo matsala a cikin ƙasa a samu haɗin kai tsakanin musulmai da kirista. assalamu alaikum murya amurka daga alhaji maniru dan uwa mai allah na jega local government ina kira ga ministan ayyuka babatun da fashola lallai aiki ya fara gudu tituna sun samu amma shi sani direbobin najeriya da mutanen najeriya ma mota momorin su wanton na bai kai wangi ba suna a gari da gudu suna kashe mutane don allah a ɗau mataki duk gari a ɗanye tulu-tulu kaɗan wannan mota ba za ta su ba mutane su samu tsallakawa to da lamun zo ga mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. shugaban amurka barack obama yana shirin barin sojojin amurka 8,400 a afghanistan har zuwa ƙarshen wa'adin mulkinsa matakin da ya bar ayan tambaya kan mafita kan rikicin na afghanistan yayin da harkokin tsaro suke ƙara taɓarɓarewa a kasar kamar yadda kwararru suka yi bayani don farko gwamnatin ta obama ta shirya za ta rage karfin sojojin amurka a kasar daga 9,800 zuwa 5,500 zuwa ƙarshen wannan shekara amma jiya laraba shugaban na amurka ya ba da sanarwar cewa saboda rashin tabbas da ke ake fama da shi a can ƙasar ta afghanistan da yanzu zai kyale sojojin da kama waɗanda ake da su a daidai hali da ake ciki har zuwa 20 ga watan janairu lokacin da zai kammala wa'adin mulkinsa yau ne kuma ake sa ran daraktan hukumar fbi a nan amurka james comey zai sha tambayoyi daga wakilan 'yan jam'iyyar republican wanda suka fusata kan shawarar da ya yanke na kin gurfanar da yan takarar shugabancin yar takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat Hillary Clinton kan amfani da imel na kashin kanta wajen tafiyar da aikin gwamnati yayin da take zaman sakatariyar harkokin wajen Amurka. Majalisar ta gayyaci komi ya bayyana gaban kwamitin da ke sa ido kan yadda bangaren zattasuwa ke tafiyar da ayyukansa yayin da ministar shari'a kuma a tony jiran ta amurka loretta lynch ita kuma za ta bayyana gaban kwamiti mai kula da harkokin shari'a makon gobe. a halin da ake ci kuma sashen da ke kula da 'yancin bil'adama a ma'aikatar shari'a ta amurka ya ce zai jagoranci bincike kan dalilan da suka sa 'yan sanda suka harbe sa kashe wani bakar fatan amurka a harabar wani kantin zamani ranar talata a birnin baton rouge a jihar louisiana gwamnan jihar bell edwards ya ce hukumar fbi da hukumomin tsaro da ke jihar duk za su taimaka ma'aikatar shari'a kan binciken da za ta gudanar To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa. Amma kafin mu tashi bari mu mika saƙon gaisonmu ga tsohon sanatan zonsi a jihar Niger, sanata Ibrahim Musa. Da Muktari Zakari na bankin al'umma Sokoto da tsohon kwamishinan ayyuka na jihar Niger Mu'azu Bawa, sai Honorable Umar Ahmed Dambiri da Sale Bello malami a makarantar gwamnatin tarayya da ke Janike a Lagos da fatan sun yi sallah lafiya. yanzu madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya taya na gabatarwa da cubahiro jodo ne da ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci mark ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku.